Ya dace a ceto ƙasar da margu kuma za a ceto ta. Wannan yana daga cikin bayanan tsohon shugaban ƙasar niger Janar Sani Kunce a shekarar 1975 a lokacin da yake jawabi ga al'ummar ƙasar Tanut, inda ƙasar ta yi matuƙar fadawa a cikin hamada. Ƙarin bayani tare da darakta ma'aikatar gandun daji na gundumar Tanut, Laftanar Kanar Lawali Tumbai. Lokacin zagayen da marigayi shugaban ƙasa Sani ce ya yi wata shekara da ya zo nan tano ya ce sun zo sun tar da inda ƙasa ta taɓarɓare kwarai babu itatuwa da yawa hamada ta mamaye ƙasa gaba ɗaya da ya zo a lokacin nan ne ya yi wannan taron nashi inda ya ce da margu ya kamata a tashi tsaye a ceto da margu da wannan halin da ta faɗa general sai kunce ya ba da umarni sosai a yi dashe-dashen itace a cikin garin da a cikin ko ina inda ya kamata ya ce ya kamata a dasa itace a dasa itace a yi eh, noman rani ƙasar tanu tana fama da gurgusuwar hamada shin ko akwai wani hoɓasa da kuke yi domin daƙile haka to wannan ayyukan duka da aka yi a wannan lokaci da kuma ayyukan da shugabannin ƙasa da suka zo wanda aka yi bayan su abin da alhamdulillah yanzu an samu hamada ta ɗan ja baya kasa zai zai kasa ta ɗan rage tunda bayan wannan an yi ayyuka sosai an yi ayyuka sosai wanda muke iya baku kamar misali a kamar wajen abin da ya shahi eh, recuperation de terre degradé wannan an samu an yi kama da shekara 2011 zuwa yau an samu abin da eka dubu biyar da ɗari biyar da ishirin da ɗaya wanda aka yi kuma an dasa itace wajen dubu ɗari uku da saba'in kuma an watsa iri bisan eka dubu biyar da ɗari biyar da ishirin da ɗaya